يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا فاكر داود موانا رانا تجمع عشرين دتارة وتن شعبان alif da ɗari hudu da talatin da takwas wace sai daidai da ashirin da shida ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani suratul tauba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana a kan aya ta talatin da takwas ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin wato bai halatta bai kyautu ba ga waɗanda suka yi imani idan aka ce ku zo ku taimaki addinin Allah ku zo ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ɗaukaka kalmar Allah a ce ku koma ku shantale ku yi ƙasa a gwiwa ku zauni gida sannan ku kasa wannan aya ta sauka ne a ghazwatu tabuk yaƙin tabuka sanata shekara ta tara ba da fathi makka bayan an buɗe garin makka a lokacin akwai tsananin zafi don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin jarraba imanin mutane ya ce ka gaya masu habbai radiyallahu anhum su fito su je a yakin tabuka da su don haka sai wasu suka dinga kawo uzurori suna cewa inna buyutana aura wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara har zuwa dai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke bamu labari to yau gashi za mu tashi akan aya ta talatin da tara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa illa tanfiru yu'adhibkum azaban alim na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir wa ta'ala ya ce illa tanfiru idan kuka ce ba za ku fita ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira ku domin a fita yaƙi kuka koma kuka yi ƙasa a gwiwa kuka shantale kuka ƙi fita in har ba ku fita ba yu'azzibkum azaban alima Allah subhanahu wa ta'ala zai yi muku azaba azaba mai raɗaɗi wa yastabdil qauman ghairakum sannan ya canza wasu mutane waɗanda ba ku ba wala tadurruhu shai'a ba za ku cutar da Allah da wani abu ba ma'ana kamar yadda nake cewa aikin da ko da kai ko ba ka ba zai tsaya ba za a yi to gara ka shigo cikin ayari ka bi tawo ga ai wannan aiki da kai Allah subhanahu wata'ala yana cewa ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ana kiran ku ku taimaka cikin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala amma daga cikin ku akwai masu rowa to ku sani duk mutumin da ya rowa ba Allah bane subhanahu wata'ala ya marowa kansa ya marowa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan Allah subhanahu wata'ala ya so zai canza wasu mutane waɗanda ba ku ba ba kuma za su zamo irin ku ba can kuma yace in ya sha yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akhari wa ma zalika ala Allah bi aziz idan Allah subhanahu wata'ala ya so zai iya tafiyar da ku gaba daya ku mutane ya zo da wasu mutane waɗanda ba ku ba wannan kuma ba wani abu bane wanda yake zai gagari Allah subhanahu wata'ala illa tanfiru idan ba ku fita ba kuka ce ba za ku je ba yu'adhibkum azaban alima Allah subhanahu wa ta'ala zai yi muku azaba azaba mai raɗaɗi. wa yastabdil qauman sannan ya canza wasu mutane waɗanda ba ku ba wala tadurruhu ba za ku cutar da Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai ya tabbata a cikin sunan abi dawud rahimahullah yana cewa da wancan aya da take cewa ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله tastanfiru yu'adhibkum azaban alima yace dukkanin su gaba ɗaya an kankare hukuncin su ayar da ta kankare hukuncin su kuwa ita ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa wato bai kyautu ba bai dace ga muminai su fita gaba ɗaya fagen yaki ba falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa a samu wasu 'yan jama'a ba dukkanin ku ba majiya karfi sarata da kakkun mazaje su su fita fagen fama amma masu rauni dattawa yara da 'yan mata waɗannan ana iya barin su a cikin gida don haka hadisin sai ce waɗancan ayoyi wato an kankare hukuncin wannan aya da kuma wancan aya da ayar da take cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhuma yana cewa abinda ake nufi da yu'azzibkum azaban alima Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da ku azaba mai raɗaɗi wato shine bi hafsil matar aw al wato shine Allah subhanahu wa ta'ala ya hana saukar ruwa a kanku kamar yadda ya faru a zamanin annabi Yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a lokacin da mutane suka saɓi Allah lokacin nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hana saukar ruwa shekaru bakwai shi sa annabi alaihi salatu wassalam ya yi wa wata kabila irin wannan addu'a yake cewa Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini Yusuf ya Allah ka kama su da fari da rashin ruwa kamar yadda ka saukar da irin wannan fari a zamanin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a don haka Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace abin da ake nufi wato shine hafsul matar ruwa ba zai sauka ba duk sanda mutane suka saɓi Allah subhanahu wa ta'ala Allah cikin hikimarsa cikin ikonsa yana iya hana musu saukar ruwa irin wannan ya biyu ko uku mun ga irin wannan a wannan ƙasa domin za mu ga akwai jihar da su sai da suka ce ma a dinga zuwa ana roƙon ruwa gwamnan jiha da kansa ya bai wa ma'aikatan gwamnati daman cewa kada kowa ya je ofis sai karfe sha ɗaya a je a roƙi ruwa tukunna idan aka yi sallan roƙon ruwa sannan kowa ya je ofis ɗinsa a don haka duk sanda mutane suka saɓi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakan kama su da ainihin da uquba ibn al-arabi yana cewa rahimahullah abinda ake nufi da yu'azzibkum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaba mai radadi huwa bistila'il adu zai daura makiyanku akan ku wa bin nari fil akhirah sannan ya azabtar da ku da wuta ranar alqiyama bi ma'ana idan mutane suka ƙi bin Allah subhanahu wa ta'ala suka saba ma umarninsa subhanahu wa ta'ala ko dai ya zanto ya azabtar da su da ɗaura makiyansu a kansu ko ko a'a ya hana su saukar ruwa kamar yadda ya hana saukar ruwa a kansu kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa radiyallahu anhuma duka waɗannan abubuwa kuma mun gan shi a bariya biyu da suka faru a wannan ƙasa a lokacin da mutane suka ɗauki sabon Allah shine jari ya zama na cewa fito na fito da Allah subhanahu wata'ala shine sana'ar mutane sai ya zama na babu wani mutum daga cikinmu wanda ya aminta da rayuwarsa abin da zai baka mamaki a Borno sai da gwamnatin Borno ta yi magana kakkausa sannan ta ɗauki mataki irin na wato dukan al'umma da ƙarfi an ɗan samu ainihin zaman lafiya a Borno an dan samu ainihin kwanciyar hankali wai sai aka samu wasu mutane abinda suke yi suna yi wa yara fade sannan ana cinikin jarirai a wata kasuwa yaushe ne wannan al'amari ya kawo hadda za a ce an koma cinikin jarirai sai da gwamnatin jihar borno ta ɗauki mataki sosai na ba sani ba sabo duk mutumin da aka kama ya yi wa yarinya fade ko ko a'a a mashaya za a tafi mashaya a wannan mashayin sai wannan ya ciki wannan da wuka wannan ya kashe wannan wannan abu ya faru a wasu kasuwanni a cikin borno banda waɗanda aka kamu an kama wannan ya sai da jariri dubu ɗari kaza wannan ya sai da kaza sannan gwamnati sai ta saukar da doka cewa duk mutumin da aka kama shi da ɗayan ayyuka guda uku ɗin nan to ya koka da kansa zai kuma ɗanɗana kudarsa ashe kenan kun ga duk sanda al'umma suka koma saɓon Allah subhanahu wata'ala babu yadda za a yi asara ta wanda ke tsaye daga cikin mu dole zai sunkuya na sunkuye kuma dole zai durƙusa na durƙushe zai zauna na zaune zai miƙe na miƙe kuma zai ce gagarin kuna ba dan komai ba saboda sabon Allah subhanahu wataala illa tansuru illa tansuru faqad nasarahu Allah إذ أخرجه alladhina kafaru إذ أخرجه alladhina kafaru يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى ينا ينكر قدك من الأمة قبائل إلا تنصروه إذا بذاك تيمكي منظر الله با صلى الله عليه وآله وسلم فقد نصره الله حقيقة Allah subhanahu ta'ala ya riga ya taimake sa saboda akwai wurare da dama wanda yake ya kamata a ce a hankalce an yi galaba akan wannan tafiya amma Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan taimako misali kamar a Hunain laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin a badru a lokacin da adadin musulmai babu yawa ba su da makami Allah subhanahu wata'ala ya saukar da taimakonsa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla haqiqa Allah subhanahu wata'ala ya saukan muku da taimakonsa a yakin da kuka yi na farko a badaru a lokacin da ba ku da makami ba ku da yawa kai kuna ma tsoro ta na an kumun nasu fa'awa kun ayyada kun bi nasri Allah sai ya maishe ku wurin wanda zai anshe ku sannan kuma ya karfafe ku da ainihin taimakonsa. a don haka don mutumin da yake tunanin addini ba zai tashi ba ko kuma ya tsammanin ko da shi ko ba shi addinin ba zai tafi ba sai inda shi idan ba shi addinin ba zai tafi ba wannan yana yaudaran kansa ne ka shiga cikin alkur'ani ayoyi da dama za ka irin wannan magana Allah subhanahu wa yana gaya mana mu yan baya mu ji tarihin magabata am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qareeb adon haka ko da kai ko baka addinin Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba ko ka so ko ka ki Allah subhanahu wata'ala zai taimaki wannan addini shi yasa yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al mushrikun Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gaskiya da kuma addini na shari'a domin ya rinjayar da wannan addinin akan duk wani addini wanda ba shi ba ka koma cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu labarin irin wannan taimako ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي سي أني ما أنبا وشاب أنا تنانين كما أمر أشتفيا الدين يا ba zai ninkaya ba ba zai ɗaga ba sai kuma a rasa ta inda addinin zai balle sai kuma taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana Allah yana cewa ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين taimakon muminai Allah ya ce wani al'amari ne ne a wuyan mu mun yi duk mutumin da ya bi ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alƙawarin Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad za mu taimaki annabawan mu inji Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya da kuma lokacin da shaidu za su bayyana a farfajiyar alkiyama hatta idza stai'asa rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'ala alqawmi almujrimin in duk al'umma sun da tsammani gaba ɗaya, suna tunanin ba su da tsimi ba su da dabara Allah subhanahu wata'ala ce sai taimakon mu yazo sai mu tsamar da wanda muka so daga cikin bayin Allah na gari amma ku sani idan musiba ta sauka ba a dakusar da wannan musiba akan mutanen da basu bi Allah ba subhanahu wataala a don haka rauni karanci kada ya sanya kai tsammanin addini ba zai daga ba irin wannan ya faru a lokacin da Adi ibn Hatim radiyallahu an ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Annabi ya kalle sa yace la'allaka ya Adi innama yamna'uka min al-islam ma ra'aita min qillatina wa kasrati ghairina sai ya zanto abin da yasa kake ɗari ɗarin ka shiga addinin nan ka gan mu ne yan kaɗan wasu waɗanda ba mu ba su kuma suna da yawa sai ya zanto ya ade abin da yasa kake gudun wannan musulunci ba za ka shiga ba ka gan mu ba mu da kuɗi a hannun mu amma wasu mu suna da kuɗi yace ka je ka rubuta na rantse da wanda ya aiko ni da addini da gaskiya ina gaya maka kaga kisra ƙasar farisa kaga kaisar kasar Roma, wallahi wannan addini sai ya shiga har fadan waɗannan sarakuna aliyu yana zaune ce sai da na zauna ya ce ka rubuta za a yi zamanin da mace za ta fita tun daga wannan ƙasa ko daga ƙasar sham ko yaman za ta yi tafiya har ƙasar makka da madina la ta khafu fillahi laumata in ba ta tunanin wani mai zargi zai zarge ta aliyu ya ce radiyallahu an ni kuma waɗannan abubuwa sai da na gansu domin ni ne mutum na farko wanda na fara ɓalla ƙofar kisra muka shiga muka kai da awa kuma ni ne a hannuna na kwashi wannan zinariya da hannuna wacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari shi yasa Allah yake cewa man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama' thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kaidahu kaiduhu ma yughib wanda yake tunanin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya so ya sanya igiya ya hau sama ya fado, ya birgi ya tuma ya kashe kansa addini sai ya isa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa irin wannan kuma ya shiga cikin taimako wanda Allah zai ma dan adam kai wane ne idan Allah ya daga wani kace za ku za ka da ku shi daukakan wani baka isa ba wanda kuma Allah ya da kusar din kai baka isa ka daga shi ba domin qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu biyadikal al-khayr dukkanin alkhairi gaba ɗaya na wurinka shi za wancan aya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yuhini Allahu fama lahu min mukrim don mutumin da Allah ya tozartar ya da kusar ya dan duk dukka hada gari gaba ɗaya babu wanda ya sai daga shi wanda kuma Allah ya daga ya ce wannan na yadda da al'amarinsa duk gari gaba ɗaya su haɗu babu wanda ya sai kusar da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya daga idan da mutane za su gane wannan zaka huta ni ma in huta shi ma ya huta ita ma ta huta domin yadda nake faɗa zan nana ta Allah bai taɓa alƙawari ba subhanahu wata'ala ka hargitsa gidan wani ka kawo ya mutsi a gidansa kai gidanka ya zauna ba zai yiwu ba duk sanda ka kawo fitina da hargitsi da ya mutsi a gidan wani Allah zai jarrabe ka da ka ko ya jarrabe ka da wata daga cikin matayenka ya zanto ba ta sauraron ka ba za ta mutunta uwarka ba sannan kuma ba ta raga ma kowa ko kuma ya jarrabe ka da fitsararrun yara ya zanto wannan maza take bi in kuma maza ne zanto mata suke bi me yasa sakamakon kai kayi yunkurin kawo ya mutsi a gidan wani to haka addini yake a gama haɗaka gaba ɗaya a haɗa duk abin da za a haɗa addinin nan sai ya tafi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa me so ya so me ki ya ki wannan alkawari ne na Allah illa tansuruhu idan ba za ku taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad haqiqa nasarahu Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake sa id a lokacin da akhrajahu alladhina kafaru waɗanda suka kafirta suka fidda shi daga cikin garin Makka saniyat naini yana na ɗayan mutum biyu wannan larabci ne laraba sukan ce rabi'u arba'a ko khamisu khamsa ko sadisu sitta ko sabi'u sab'a wato misali zaka ce na hudun biyar ko ku a'a na biyar ɗan mutum hudu shine ma'anansa na shidan mutum biyar na shidan mutum biyar ko ko na bakon mutum takwas ma'ana saniyas naini wahidus naini shine na ɗayan ko ko na biyun mutum ɗaya kaga sun kasance su biyu kenan malamai muna fahimta in huma fil a lokacin da suke cikin kogo na dutse iz yaqulu li sahibihi a lokacin ce da sahibinsa abubakar kenan radiyallahu an bittifaqil muslimin bittifaqil muslimin shine abubakar radiyallahu an iz li sahibihi a lokacin da yake ce da sahibinsa la tahzan kada kai bakin ciki inna ma'ana lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da mu da taimakonsa da iliminsa fa anzalallahu sakinatahu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da natsuwarsa alaihi a kansa malamai sun saba kan wannan damiri shin alaihi akan abubakar ne radiyallahu anhu koko a'a akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa wa sallam akwai kaula kauli guda biyu wasu ka ce wato damirin yana komawa ne ga abubakar saboda abubakar radiyallahu anhu a lokacin da waɗannan ƙwarishawa suka zo ga su a gindin dutse sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana da ɗaya daga cikin mutanen nan zai kalli ƙarƙashin ƙafafunsa ya rasulullahi da ya gamu a don haka sai malamai suka ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da natsuwa wa shi Abubakar ɗin wato karka damu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a'a ya aba bakrin ma zannuka bisnaini lahu salisuhuma menene tsammanin ka ga mutane guda biyu wanda Allah subhanahu wata'ala shine na hukunsu? kana tsammanin ya za a imma waɗannan mutane ba za a iya ba wasu kuma suka ce a'a damirin kamar da ibnu kasir yake cewa alal azhar damirin yana komawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa anzalallahu sakinatahu alaihi Allah ya saukar da natsuwansa akan manzonsa kamar yadda wasu wurare ke cewa huwa allazi anzala sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin iz ja'ala allazina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliyya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala wa alzama alzamahum kalimata takwa. a don haka zance mafi rinjaye wannan zamiri ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu bi junudin lam tarauha Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafi annabi sallallahu alaihi wasallam da rundunoni waɗanda ku nan ba ku ganin su domin a can ya mana bayani A wa inna jundana lahumul ghalibun yana kuma cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu Allah subhanahu yana da rundunoni babu wanda ya san yawan rundunoninsa in ba shi ba irin waɗannan ya faffaru a wurare da dama misali ghazwatu khandaq ghazwatu ahzab Allah subhanahu ya saukar da irin wannan taimako ga muminai ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ku tuna lokacin da mutane suka zo sun muku ƙawanya sun lullube ku kun razana kun firgita Allah subhanahu sai ya saukar da wasu irin rundunoni da iska wanda kuma ba ku san yadda aka yi ba a don haka bamiri wa ayyadahu bi junudin lam tarawha Allah subhanahu ta'ala ya karfafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rundunonin da ku ba ku ganin su waja'ala kalimatan ladina kafaru sufla ya sanya kalima ta waɗanda suka kafirta ita ce makaskanciya wa kalimatullahi hiya al'uya kalmar Allah ita ce madaukakiya wato la ilaha illallah kenan da musulunci wallahu azizun hakim Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne mai buwaya ne kuma sannan mai hikima ne a cikin dukkanin abin da ya shimfiɗa ko da kai ka sani ko da kai baka san abin da ya shimfiɗa ba akwai maganganu da dama ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin anas radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya kasance a cikin wannan kogo na dutse Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan masa da sakina kamar yadda abubakar radiyallahu anhu yake cewa da ɗaya daga cikin mutanen nan zai kalli ƙarƙashin ƙafansa da ya gan mu ya rasulallah annabi ya ce a'a kada ka damu yaya kake tsammani waɗanda mutane guda biyu ne Allah subhanahu wa ta'ala shine na ukunsu sannan da wannan muke iya fahimta jama'a duk wani aiki wanda ba dan Allah aka yi shi ba to kamar yadda Allah yake cewa ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk wani aiki wanda ba Allah subhanahu ake nufi da wannan aiki ba to zai kasance kaman kura ne a bar watsarwa ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima hadisin abi musa al-ash'ari radiyallahu an ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ar-rajulu yuqatilu lil maghnam ya rasulullahi mutumin da yake yaƙi domin ya samu ganima والرجل يقاتل للذكر da mutumin da yake yaƙi domin a ambace shi neman suna warrajulu yuqatilu li makana da kuma wanda yake yaƙi domin ya ga ƙwanjinsa shin jarumi ne shi ko ba jarumi ba faman fi sabilillah wane ne cikin mutane guda uku nan wanda ya don Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man qatala duk mutumin da ya yaƙi litakuna kalimatullahi hiya al-ulya domin kalmar Allah ta kasance ita ce madaukakiya fa huwa fi sabilillah to wannan shine wanda ya aikin Allah subhanahu wataala naqash ɗaya daga cikin malaman mu rahmatullahi alai yana cewa wannan ita ce aya ta farko wacce ta sauka a cikin bara'a domin kun san sunnar Allah subhanahu wataala yakan iya saukar da sura ɗin gurgun gaba ɗaya sannan kuma akan iya saukar da wani bangare sannan wani bangare ya biyo baya yaya za a yi a gane haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka saukar da wasu ayoyi sannan wasu suka biyo baya sai ya ce ina ayoyi masu kama kaza da kaza waɗanda suke magana kan kaza da kaza sai a ce ya rasulullah su ne a wuri kaza sai ce to waɗannan da suka ko ku haɗa su da waɗancan yanzu an samu sura kaza ina fata muna fahimta don haka tsarin alkur'ani tsari ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah subhanahu ta'ala don haka imamun naqash yake cewa wannan aya ita ce ayar da ta sauka ta farko a cikin bara'a ba wai ita bara'atun min Allah wa rasulin bane ta fara sauka a sai da aka saukar da wannan sannan aka saukar da wasu ayoyi sannan imamul lais bin sa'ad yana cewa rahmatullahi alai yana cewa ma sahibal anbiya'a alaihimus salam ahadun mithlu abi bakr as-siddiq radiyallahu an dukkanin mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake aikowa babu wani mutum wanda ya aboci sahibinsa kamar yadda abubakar na siddiq ya lazinci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka sufyan ibn uyayna radiyallahu anhu yana cewa abu bakr ne siddiq radiyallahu an ya fita cikin zargi da wannan aya خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الآية من المعاتبة أبو بكر رضي الله عنه يا cikin zargi me yasa ya fita saboda Allah ya ce idan ba za ku taimake shi ba Allah subhanahu wa ya riga ya taimaka masa a lokacin da ya kasance da sa'ibinsa kaga shi abubakar radiyallahu an ya riga ya fita cikin wannan zargi tun da ya taimaki addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a lokacin da aka zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu za a ainihin zabi ainihin shugaba a saqifatu bani sa'ida mutanen madina suka ce fikum amirun wa fina amir a cikin ku akwai shugaba sannan mu ma a cikin mu akwai shugaba Umar radiyallahu anhu sai yake cewa da su faman minkum lahu ihda hadhihi talat Wanene daga cikinku yake da waɗannan ababe guda uku Allah yana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين huma ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وانين تكنكو يتتر وأن أبا بيقول tun da babu a cikinku wanda ya tattara shine abubakar radiyallahu an don haka shine yafi dacewa da ya jagoranci al'umma radiyallahu an idan ka koma bangaren irabi dukkanin qira'o'i suna karantawa id akhrajahu alladhina kafaru nai. wato da yi ma ainihin ya'un nasba malamai suka ce wannan yu'rabu hala ana irabin hal. amma akwai waɗanda suke karantawa iz akhrajahu alladhina kafaru thanithnain wato suna yi ma'ainihin ainihin ya'un nan ɗauri, irin wannan kuma yana da asali a cikin larabawa wani mai hikima yana cewa huwa al-khalifatu fardahu ma radi lakum asalin sa radiya yarda amma su a yaren waɗannan kabila ba su yi wa ainihin ya'un fataha huwa al-khalifatu fardahu ma radi lakum sai suka ce irin wannan wani abu ne wanda yake da asali a cikin larabci madil azimati ma fi hukmihi janafu wato shi khalifa ne ku yadda da abin da ya je maku a cikin hukuncinsa babu karkata babu zalunci a cikinsa daga cikin taimakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da za a yi wannan tafiya wato a hijira daga makka zuwa madina mun karanta da ku anan a cikin suwar min hayati sahaba tarihin wani mutum ana kiran shi suraqa ibn malik radiyallahu an wanda a lokacin da qurayshawa suka nemi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kai guru aka kai mari aka yi duk yadda za a yi ba iya ganinsa ba sai aka ce an sanya taguwa ɗari duk mutumin da ya zo da annabi alaihi salatu wasalam ko a raye ko a mace Lallai an sa masa kyauta za a bashi raƙumma guda ɗari don haka suraqatu ibn malik radiyallahu an Ya ce fa asrartu zalika fi nafsi sai na ɓoye wannan a cikin raina domin ba na son wani mutum ya samu labarin irin wannan kyauta bare ya gabace sai na ɗauki ainihin doki na na dinga tattalinsa ina ba su abinci na ɗauki makamina. na sanya shi a cikin guba na feƙe shi na wasa na gyara ban gaya ma kowa abin da nake nufi ba don haka sai na bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahibinsa a baya suna tafi ina biye da su suna tafi ina biye da su sai da na kai dab da su sai Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa sai ƙasa ta dare shi kenan sai na fada annabi sai wai sai nace ya muhammad aghithni ya muhammad taimaka mani ya rasulullah taimaka mani annabi salam sai yayi addu'a kasa sai ta bude suraqatu sai ya daga yace ina kake nufi yace a'a ni dama tafiya nake ji zan tafi a yace a'a ka gaya mani me kake nufi yace a'a ni dai na fito ne kawai sai ga wannan abu ya faru yace to shikenan abinda kake nufi ma ko menene Allah zai bayyana shi subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama hanyar sa, yana ci gaba da tafiya suraqatu ya sake biyo shi radiyallahu an kasa ta sake kama sa yace taimaka mani taimaka mani annabi alaihi salatu wasalam yayi addu'a kasa ta bude suraqatu ya fito bai fidda tsammani ba aka sake tafiya shi ma ya sake bin su karo na uku a lokacin da aka zo ƙasa ta sake kama shi sahihin kamu da kyau sai ya ce to ya muhammad wannan al'amari naka ya gawurta ni yanzu abin da nake so mu kulla yarjejeniya tsakanina da kai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ka duk inda zai kai ka don ina tunanin wannan matsayi naka ba zai tsaya a nan ba kai mani rubutu ni ma za a haɗa ni a sanya ni a cikin wannan tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da abubakar ne siddiq radiyallahu an rubuta masa aka rubuta masa bayan shekara goma an buɗe garin makka da yaƙi an ci garin makka sai mutane suka zo suka lullube annabi sallam kowa na kokarin ya zo kusa da shi suraqatu ya zo aka ce ba za a bakka ba sai ce a ku bani dama ni din nan ina da wani matsayi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kaita sai ya fito da wannan takarda ya ce waccan takarda ce da muka yi yarjejeniya akan ta ta shekara goma ya ce kai ne suraka ya ce ni ne suraka yanzu mai ke tafe da kai yace ni ma na zo an shi kalma in shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai innan manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan kun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake sa sannan daga cikin taimakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ya tabbata a cikin Bukhari rahimahullah hadithin Aisha radiyallahu anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ainihin ɗauki hayan wani mutum wanda yake ba musulmi ba ana kiran shi abdullahi ibn uraiqit annabi ya bashi ainihin taguwa yace maw'iduna al-badr wato ka kawo mana wannan taguwa a wurin badr sannan wannan mutum bayan ya kawo shi ne ya san hanya wanda za a yi tafiya tun daga garin makka zuwa madina shi ya dinga nuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahibinsa hanya daga wannan wuri zuwa wannan wuri daga wannan wuri har annabi ya isa garin madina alaihi salatu wassalam da wannan malamai suka ce <clears throat> akwai abubuwan da za a iya fahimta a cikin wannan hadisi abu na farko ba laifi bane ka yadda da mutumin da bai kallon alƙibla bai kuma wanke damtsi babu laifi ka bashi amana in har ya zamana an rasa irin masu wanke damtsan da kuma kallon alƙibla abu na biyu daga cikin abin da ake iya fahimta ba laifi bane mutane guda biyu su yi haɗaka wurin ɗaukan mutum ɗaya aiki domin su biya shi domin abubakar radiyallahu an da annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> sun haɗu suka ɗauki mutum ɗaya aiki domin su biya sa abu na uku daga cikin abin da ake iya fahimta daga cikin wannan hadisi jawazul firari bidin ba laifi ba ne mutum ya gudu da addininsa <clears throat> idan ya zama na cewa misali nan ya yi maka zafi an hura maka wuta to ba laifi ba ne ka cokan ka gudu da addinin ka domin ka samu ka je inda za ka zauna ka yi walwala ka bauci Allah subhanahu wa ta'ala cikin kwanciyar hankali ina fata muna fahimta sannan karkashin wannan aya malamai suka ce kamar da Imam al-Qurtubi ya kawo rahimahullah yace man ankara an yakuna Umar wa Uthman صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كذاب مبتدع دم متمن ده musa. ya ce abubakar da umar ba sahabai ba ne na annabi alaihi salatu salam. imam al-qurtubi ce wannan dan bid'a ne wannan makaryaci ne wa man ankara an yakuna abubakar sahibar rasuli fa huwa kafir duk mutumin kuma da ya musa cewa wato abubakar sahibin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan kafiri me yasa ce abin da yasa saboda ya karyata nafsu gashi alqur'ani yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi ne sahibinsa abubakar ne siddiq radiyallahu anhu musulmai gaba ɗaya sun ittifaki shine abubakar to duk mutumin da yace bai yadda da suhba ba bai yadda da cewa abubakar sahibin annabi bane sallallahu alaihi wasallam wannan kafiri ne kamar yadda mai abin nan al'anwarun nu'maniya ni'matullahi jaza'iri ɗaya daga cikin malaman shi'a yake faɗa yana cewa mu 'yan shi'a ba za mu yi imani da Allah ba abin da yasa ba za mu yarda da Allah ba saboda ya aiko Muhammad a matsayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana tana cikin al'anwarun anwarun nu'maniya sannan kuma ce mu yan shi'a ba za mu yadda da annabcin annabi ba sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za mu yadda ba saboda ya riƙe abubakar a matsayin khalifansa to kaga duk mutumin da ya ɗauki wannan aqida malam yace ba musulmi bane imamu ibn al-arabi rahimahullah yana cewa qalat al-imamiyya yan shi'a imamiyya suna cewa abubakar ne siddiq a wannan wuri wai ya tsorata saboda aikunsa kun Allah subhanahu yana cewa idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan sannan abubakar yake cewa ya rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana da wani mutum zai kalli ƙarƙashin ƙafansa. ya rasulullah da ya ga mu. sai yan shi'a imamiya suke cewa ya nuna wannan abubakar jahili ne daƙiƙi ne matsoraci ne muna fahimta iyadan billah to muna da kuma abin da za mu gaya musu a irin wannan al'amari idan tsoro yakan haifar wa da mutum na ƙasa to sai mu ce kai baka fahimci alƙur'ani ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina tsoro ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha kana boyewa abinda Allah zai bayyana ta sannan kana jin tsoron mutane maimakon ka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ai kaga ya jingina tsoro zuwa gare sa sannan idan ka koma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina tsoro gare sa amma wannan bai sa ya zanto ya tawaya ba Allah yana cewa falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa da yaga waɗannan baki sun zo ga abinci ya gabatar amma ba su cin abincin kowa yana zaune sai ya kyamaci halin da ya gansu a kai kuma sai ya kudurta tsoro a cikin ransa ashe idan da tsoro misali yakan sanya mutum ya tawaya ko ya nakasa ko a ce da shi jahili ko mara tunani ko mara hange to wannan ayan me kake da shi da zaka faɗa ma waɗannan annabawa ga annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah ya jingina tsoro gare sa ya ce fa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la sai ya sanya ya kudurta tsoro a cikin ransa amma tsoronsa bai nuna cewa ai shi mutum bane wanda yake ya tawaya bai nuna cewa ya kasa ba ashe kenan kaga idan har tsoro da suke cewa Abubakar yayi radiyallahu anhu shi ke nuna gazawa da kasawa to ban san abin da yan shi'a za su faɗa game da haƙƙin waɗannan annabawa ba abi na biyu muna da ansar da zamu ba su har wayo akan wannan ai tsoron da abubakar yake ji wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin gudun kada cuta ta isa gare shi domin idan mutum ya zanto me yasa ake gadi shugaban kasa me yasa ake tsaron gwamna menene yasa ake tsaron ciyaman da wasu masu matsayi misali ai saboda duka ana tsoron kada illa ko cuta ta isa ne zuwa gare su ashe ko in haka ne to abubakar radiyallahu an ya yi abin da ya dace kuma ya yi abin da yake ya kyautu sannan imamul qurtubi ya ci gaba da cewa wal qadihu fi khilafati mutumin da yake suka cikin khilafancin abubakar radiyallahu an maqtu'un bi khata'ihi wa tafsiqi wannan dun malamai sun yadda sun tattaru cewa wannan fasiki ne wannan mutum ne wanda yake yi kuskure wa hal yukaffar am la shin da dama a ce da shi kafiri ne ko ko a'a sai imamul qurtubi yace wal azhar maganar da tafi bayyana tafi jaye? takfiro don mutumin da yace bai yarda da khilafancin abubakar wannan ba musulmi bane malamai kuna fahimta sannan sai ci gaba da cewa wala mubalata bi aqwali ahli tashayyu kada ka damu da maganganun yan shi'a da suke faɗa wala ahli bid'a koko yan bid'a fa innahum baina mukaffirin tudrabu unqu domin tsakankanin yan shi'an nan da waɗanda ba su ba ko dai ka samu kafiri ne wanda ya halatta a sa. don ya bar musulunci wa baina mubtadi'in mufassiq la tuqbalu kalimatu da kuma wanda yake fasiki ne dan bid'a ba a ansan maganarsa in ka koma duk ba su wuce waɗannan gidaje guda biyu da mutumin da kalmarsa ta mai da shi kafiri ta inda bai sani ba jininsa ya halatta da mutumin da yake fasiki ne dan bid'a ne magana sa ba sa, ka koma ciki gaba daya yan shi'a duka ba su wuce waɗannan gidajen guda biyu saboda duk mutumin da ya jayayya ya ce kaza bayan nafsi ya ce kaza nafsi ya tabbatar da kaza kuma kai ka zo ka ce kana da kaza to wannan wata magana ce wacce ke tana da girma Allah subhanahu ta'ala a ayoyi mabambanta da dama ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da su to wane ne zai yi fada da wanda Allah ya yarda da shi in dai musulmin kirki ne sai dai ba musulmin bane don haka sai mu kiyaye kuma Allah muke roƙo subhanahu wataala ya mana kariya da irin waɗannan miyagun aƙidu na khifafan وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى انفروا كفتا خفافا masu sauƙi daga cikinku wata ƙalan da masu nauyi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah sannan ku yi jihadi da dukiyoyinku da kuma rayukanku cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala zalikum khairul lakum wannan shine yafiye muku alkhairi in kuntum ta'lamun idan kun kasance kuna sani a wasu ayoyi da dama Allah subhanahu wata'ala ya irin wannan bayani inna Allah ashtara minal mu'minina mu wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى يا سيدوك يا مؤمنين يا سيد جنون انسوا أكن شيء za سبحانه وتعالى za su yi yaƙi su ya a a yaƙe su su kashe a kashe su Allah ya ce wannan wani alkawari ne wanda na yi sa a cikin attaura da injila da Alƙur'ani. wane ne ya fi Allah subhanahu wa ta'ala girman cika alkawarinsa don haka ku yi bushara da irin wannan cinikayya da Allah subhanahu wataala ya kulla tsakaninku da shi idan ka koma kasashen kaɗan ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku imani da Allah sannan ku yi jihadi da dukiyoyinku sannan ku yi jihadi da rayukanku a don haka Allah subhanahu wataala yana kira mu fita raunana daga cikinmu da masu ƙarfi talakawa daga cikinmu da mawadata a fita a yi jihadi cikin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala akwai zantuttuka sama da goma a cikin ma'anan khifafan da tiqalan malamai sun tafi akan ra'ayoyi mabambanta da dama amma idan ka koma ka dunkula ra'ayoyin gaba ɗaya ƙarshe suna komawa ne zuwa ga abu guda ɗaya Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yace khifafan wa tiqalan saraya mu mutafarriqin wato ku fita ƙungiya kungiya mabambanta domin ku fada wa makiya zance na farko kenan zance na biyu qatada yake cewa rahimahullah nishatan wa gaira nishat ku fita a halin da kuke nishaɗi da kuma halin da ma ku da nishadi in yakin ya taso aka neme ku ku fita imamul mujahid yake cewa radiyallahu an al-ghani wal wato mawadaci daga cikin ku shine kafif al kuma shine al-faqir wato talaka da mai kudin ku da talaka idan karabka ya taso aka neme ku ku fita imamul hasan al-basri yake cewa radiyallahu an abinda ake nufi da kifafan da taqalan ash-shab wa wato samari da kuma dattawa zaid ibn ali radiyallahu anhu yake cewa abinda ake nufi da khifafan da tiqalan mashaghid wa ghaira mashaghid wato masu aiki daga cikin ku da waɗanda ma basu da aiki idan abin nema ya taso aka buƙace ku to ku fita Zaidu ibn aslam yana cewa radiyallahu an khifafan da tiqalan ma'anahu man la iyala lah wa sahibu iyal mai iyali daga cikin ku da wanda bai da iyali idan aka buƙace ku ku fita ya kamata ku fita imamul auza'i radiyallahu anhu yake cewa ma'anan khifafan da tiqalan rijalan wa fursanan na kafa da mahaya dukkanin ku in an buƙace ku ku fita imamun naqash radiyallahu anhu yake cewa ash-shuja'u wal jaban ma'anan khafif shine zakakuri da kakken namiji jarumi ma'anan kuma saqil shine jaban wato da matsoraci da jarumi dukkanin ku gaba daya idan an bukaci ku fita bagan yaki ya kamata ku fita to amma ibnu jarir sabari rahmatullahi alai ya dunkula magana gaba daya ya ce abin da ake nufi da wannan magana an yi kira ne gaba daya rankatakaf kaftin al'umman musulmi idan abu ya taso aka bukaci fitan kowa ya zama wajibi ne akan kowa ya fita ina fata muna fahimta shi yasa zamu ga irin waɗannan a cikin kissoshi irin nasu Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu an an yaƙi yaƙi yaƙi bai taɓa ainihin ba a taɓa yin yaƙi wanda ba a same shi ba a tsawon rayuwarsa gaba ɗaya sai guda ɗaya da aka tambaye su aka ce mai yasa wannan abu haka yace eh ai wannan aya ba za ta bari mu zauna ba ba Allah bane yake cewa subhanahu wa ta'ala in ruhi khifafan wa tiqala to ai wannan aya ba za ta bari mu zauna ba saboda ni in na kalli kaina ko dai in faɗo cikin khifaf ko kuma in faɗo cikin shiqaq to bisa wani dalili zan zauna ina fata muna fahimta sannan haka kissa ta Abu Talha al-Ansari radiyallahu an girma ya kama ta amma a lokacin da ya zo kan wannan aya in firu khifafan wa thiqalan sai yaƙi ya taso sai ce ma yaransa matasa ko bani kaya in yi damara suka ce a laqad a'zara Allah ilaik Allah subhanahu wa yayi maka uzuri ya baba ya ce a ai ban ga ta zama ba zan fita a yaƙi da ni saboda ni innan nakan kasance ni tsakanin khifaf da kuma tiqat aka ɗauke sa aka ɗaura shi a jirgin ruwa suka je suka yi yaƙi aka kashe shi a jirgin ruwa ba a samu ƙasa tsibiri inda za a binne shi ba sai da ya kwana tara kuma gawarsa cikin ikon Allah ba ta canza ba saboda sun san mahimmancin wannan aya sannan kuma suna rike da ita haka mutane irin su miqdad bin am radiyallahu an wanda ya fi shahara da miqdad bin al-aswad su ma hakan nan zaka samu a wurare daban-daban sun tsaya in dai abinda za a ce na yaƙi ne ya taso to zaka samu ba za a bar su a baya ba ba kuma a barin su a baya ya tabbata a cikin wata riwaya ta Hayyan bin Zaid radiyallahu an yana cewa wata rana mun fita yaƙi da Safwan bin Am radiyallahu anhuma sai muka je muka ga wani dattijo girarsa ta zazzago saboda tsufa baya iya ganin wanda ke gabansa sai ya ɗaga giransa tukuna sai suka je suka same suka ce baba shin ashe kai ba kana cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wa yaƙi ba sai ya ɗaga giransa ya ɗaga ya kalle sa ya ce ai ayatul buhus wannan aya ba za ta bari mu zauna ba ya kai dan yaro dattijo to ka duba a ce mutumin da gerarsa ta zazzago ta rufe idanunsa yaya kake nawa kake tunanin tsammanin shekarunsa amma ya daga gidan ya daga gidan ya ce yaro ai wannan aya ba za ta bari mu koma mu miƙe kafafu mu zaman mu ba don haka dole mu fita a irin wannan yaƙi da mu ashe kenan kun ga wato duk sanda abu ya taso aka nemi al'umma to ya zama dole su fita ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu yana cewa takallafa Allah lil mujahid fi sabili Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma wanda yayi jihadi cikin hanyar sa alƙawari in tawaffahu idan ya anshi rayuwarsa an yudkhilahu aljanna ya shigar da shi aljanna aw ruddahu ila manzilihi ila manal min ajrin aw ghanima ko kuma ya mai da shi gidansa a lokacin da zai samu abin da ya samu na lada da kuma ganima bi ma'ana shi mujahidi duk ta yadda al'amari ya juya ya kai ya dawo ba mutum bane wanda zai asara a kashe shi ya shiga aljanna ya dawo da ganima sannan kuma da lada to a ina ne ya faɗi babu ta inda da ya faɗi to za mu dasa aya na insha Allah an ce da ni lokaci yayi abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya mu lada wanda muka yi kuskure muna fata Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana akwai tambayoyi da suka zo kamar haka bai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin tambaya daga awwal birnin jarorot a jaji abin binnin binnin yarorot Allah ya ji kan baban mala ah, ya yi masa rahama amin don Allah malam menene hukuncin wanda ya saki matarsa saki uku kuma ya koma yana tarayya da ita a matsayin matarsa ta aure na gode Allah ya ƙara wa malam daraja amin to abinda alkur'ani ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta a zawjan ghayra idan mutum ya saki matarsa ya ƙara ya ƙara saki ya kai uku cur to ba ta halatta gare sa har sai ta je ta aure wani sannan in sun rabu da wannan in yana da sha'awa ya sake zuwa cikin manema ya nemi matarsa sannan ya aura amma mutum ya saki matarsa saki uku sannan ya koma yana tarayyawa da ita to wannan zina ce tsantsa kada ma ka taɓa raba ɗaya biyu wannan zina ce muna fata Allah ya mana tsari sannan idan da za ta je ta yi auren a can annabi alaihi salatu salam ya mana bayanin yadda auren ya kamata ya zama shine ce hatta ta zuƙa usailataha hatta ya zuƙa usailataha shi mijin na biyu wanda zai aure ta sai ya ɗanɗani zumanyarta ba irin aure da ake ba yanzu kaga kowannan ya isa ya jefa mu cikin bala'i da fitina da tsadar rayuwa wai mutum ne zai saki matarsa idan ya saki matar wai sai ya koma ya yi arrangin ya yi yarjejeniya da malam haruna misali ya ce don allah ya saki matarsa amma zai ba da kuɗin sadaki amma fa ahir ba akuyar kafa take ya rama ta ba ahir ya ce ga kuɗin sadaki a je a yi aure da ta shigo shi kenan sai shi ba zai ma iya baga takarda saboda an riga an shirya duk mutumin da yayi wannan da wanda ya bada kuɗin da wanda ya yadda ya aura da ita da ta bada kanta dukka annabi ya ce tsinannu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa kuma ana cikin wannan al'amari don akwai matashin da ya zo cikin tashin hankali da damuwa da abokinsa abu ya faru ya saki matarsa ya sake faruwa ya kara mata shi kenan gal saki ya kai uku sai ya zo suna da 'ya'yaye guda biyu abin duniya da na lahira ya ishe shi sai yana so wai shin ko akwai wata kafa da zan ɗan yi kwaskwarima in gyara al'amarin na ce masa zalaltu idan wa ma ana al muhtadin in nayi haka ai na bace ban kasance daga cikin shiryayyu ba yaya zaka saki matar ka saki uku mutafarriqat a rarrabe ba ma wai a haɗa ba misali wanda kila in wannan ne ana iya cewa malamai kila sun kawo wani zance akan wannan a rarrabe sannan yanzu ka zo ƙararra sai ya kare ce to walan wannan abokina ne shin da yiwuwa shi ya aure ta ta dawo <laughs> na jin kun bada cikin tsinuwa kar ka kuskura kai wannan dama kana so ka saki matarka ka bari ta tafi wucin gadi in ta tafi wucin gadi in Allah ya sa za ta dawo kenan. kuma shi wanda Allah ya daidaita su ta samu miji shikenan ma salama ce tsohon mijina ba shikenan zo na lafiya ba don haka ya kamata a yi hattara a kiyaye bai tambaya ta bi ce assalamu alaikum Allah nake roƙo ya ƙara wa malam lafiya da imani da kuma ilimi amin malam don Allah menene hukuncin mutumin da ke da lalura ta salisu arrih wato fitan iska shi duk bai iya zama sai dai ya ta iska kawai domin eh, aslas din guda uku ne akwai salisul bau yoyon fitsari akwai salisul ga'id yoyon bayan gida sannan akwai salisul rih yoyon iska yana faruwa misali sai ya ce a wajen imamanci ma'ana limanci sannan zai iya haɗa sallah da alwala guda ɗaya a lokacin da za a haɗa sallah eh, sakamakon ruwa ko wata lalura to duk mutumin da yake da lalura ta yoyon fitsari ko yoyon iska ko yoyon bayan gida bai dace ya jagoranci al'umma ba ɗaya kenan abu na biyu hukuncin wanda ya tsinci kansa a cikin irin wannan yanayi malamai sun mana bayani za a kasa lokaci gida uku misali a yini muna da awanni guda nawa guda goma sha biyu ko a yini muna da awanni guda goma sha biyu to za a kasa awannin nan gida uku in muka kasa sha biyu gida uku za mu samu awanni nawa hudu hudu to sai mu ɗauki gida biyu daga cikin uku za mu samu awa nawa awa takwas in ya zamana cewa wato wannan abu da yake damunsa na fitan fitsari ko bayan gida ko iska ya ɗauki kashi biyu cikin uku ne to malamai suka ce in yi alolarsa sau ɗaya ba sai ya sake ba duk sanda ya buƙaci sallah ya je ya sallarsa domin duk sanda aka ce in ya ji abin ya zuba ko ya fita ya je ya yi alola to an ɗaura masa abin da ana jin tsoron ba zai iya ba an fahimta amma idan ya zamana a cikin lokutan nan kashi ɗaya ne bisan uku yake fitarwa ma'ana mun samu awa nawa kenan awa hudu ya zamana kawai shi yana fitar da fitsarinsa ne a cikin kashi ɗaya bisan uku ko kuma bayan gidansa ko iskarsa to malamai suka ce duk sanda ya yi alola ko ya yi wannan abu ya je ya jaddada saboda lokacin da yake fitar da wannan abu ɗan kaɗan ne idan aka yi kiyasinsa da ainihin tsawon lokaci ina fata mun fahimta amma mutumin da yake da lalura ta jago abin nan yoyon fitsari ko iska abin nan ko bayan gida da yake kyauta ya jagoranci mutane ba tambaya ta karshe na lokaci yayi ko to za mu dasa aya na insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya wannan shugaban ƙasa namu Allah ka bashi lafiya Allah ka tashi kafaɗunsa ya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai ka taimake shi akan bin daidai abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abin da ke ba mu tsoro Allah ka yi mana maganinsa don mutumin da aikin sa hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa don mutumin da aikin sa kisan mutane Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa wanda ya fitine mu kowane ne Allah ka fitine shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa wanda ya hana musu kuni Allah ka hana sa Kuni. Allah ka shagaltar da shi da abin da ba wanda zai yayi masa in ba kai ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين